أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi barkata yan uwa musulmi na roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah a yau muna sha takwas ko ga rabi'ul ga watan sha'aban wanda muna kyautata zato da yardan Allah subhanahu wata'ala nan da kwana goma sha ɗaya ko kuma kwana goma sha biyu za mu shiga cikin watan ramadana mai albarka yardan Allah subhanahu wata'ala na wannan shekara ta hijiriya bakwai, wanda ta yi daidai da shida ga watan biyu na shekarar miladiya shekarar bature kenan dubu biyu da shida. to muna bayani mun ɗauko bayani akan falalolin azumi muna so mu ji falalan azumin mun ji falalan shi watan karan kansa muna so mu ji falalan shi azumin a matsayin shi na azumi mun ambaci jiya abubuwa guda hudu falaloli guda hudu yau za mu ci gaba da yardan Allah na biyar ɗin shi ne annas siyama sabilun ilal janna wato azumi hanya ce kai tsaye da za ta kai mutum aljanna yanzu yanzu in kana so ka ga ka bi hanyar da za ta kai ka aljanna kai tsaye yanzu yanzu to da yardan Allah subhanahu ta'ala mutu ya lizimci azumi Allah za ku iya ɗan jingina za ku iya ɗan jingina ku iya ɗan jingina a hadisin abu huraira sahabin nan mai albarka da daraja malizincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn sakhar ad-dawsi Allah ubangi ya ƙara yadda a gare shi ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murni bi amrin yanfa'uni bihi wani abu ne ka umurce ni mana da wani abin da Allah zai amfane ni da shi abu mai muhimmancin da Allah zai amfane ni da shi ya Rasulallah sai manzo Allah sallallahu ya ce masa alayka bisiyami ka rike azumi ka riƙe azumi fa innahu la mithla lahu ba abinda zaka kwatanta da azumi babu riƙe azumi kawai yana daga cikin sirrinsa da muka ce Allah ne kawai yake sakanta wa bawa shi ya san sirrin abin da yake bashi wannan laƙani ne ko ba laƙani ba ne laƙani ne ba sai an dako wani abu an ƙulla a leda an baka ba Ƙazan mutane akwai son lakuna to in ka ji daga manzo Allah ya ka aje na kowa ya rasula ga yamun wani abin da in na yi shi Allah zai amfane ni yace rike azumi rike azumi eh, asraru ne wannan asraru eh sai kaji an ce wani sirri ne to ka rike na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ye kai azumi kawai fa bayyana annahu la shay'a yuqarribu al-'abda min Allah ta'ala sai manzo Allah ya bayyana ba abinda yake isar da mutum ya kusanta shi zuwa ga mahaliccinsa irin azumi so Abu Hurairah ya zinci wannan ya rike shi wa yubaidu minan nari kuma ya nesantar da kai daga wuta ba kai ba wuta yanzu yanzu a tura wutan sai ta yi kwatankwacin wanda zai tafiyan shekara saba'in tsakaninka da wutan to ba abin da ya kai azumi kuma akan ƙara kyautata wa mutum tsammani akan ƙara sa wa mutum tsammanin rahamar Allah idan Allah ya ɗauki ransa da azumi a baki idan Allah ya ɗauki ransa da azumi a bakin shi ba za mu ce billahi lazi wallahi tallahi ɗan aljanna ba ne za mu ce kaiwa ne muna kyautata masa zato domin ya yi kyakkyawan cikawa da azumi a baki kai Allah ji shi, Allah gafarta masa Allah sa shi aljanna muna kyautata ma ne amma babu wanda isa yanka ma musulmi hukuncin ɗan wuta ne ko ɗan aljanna babu wanda isa yi wannan shishigin sai al'amari ne tsakanin bawa da mahalicinsa sai wanda al'ur'ani ya tabbatar mana ko hadisan manzo Allah suka tabbatar mana cewa ‘yan aljanna ne irin mutum goma ɗin nan da aka lissafa mana sayidina abubakar da umar da usman da aliyu da talha da zubairu da sa'id da sa'ad da sauransu wannan za ka iya rantsa ce ‘yan aljanna sai manzo Allah ne ya faɗa ya lissafa su ya faɗe su ya musu albishir kuma annabi baya faɗan abu sai Allah ya ba da umarni ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi yace man sama a wajhillah duk wanda ya azumi domin Allah ya ɗauki azumi domin Allah kutima lahu bihi kuma Allah ya ɗaurarsa da wannan azumin a bakinsa da halal janna da khala aljanna zai shiga aljanna da yardan Allah kai tsaye sha Allah wa min tamami ikramihi ta'ala lis-sa'imina yana daga cikin cikan karamci da Allah ya masu azumi cikin kofofin aljanna guda takwas nan sai Allah ya keɓe wata kofa guda ɗaya ya sanya ta entrance ne ga 'yan masu azumi a duniya Sune kawai za su shiga in ka ga mutum ya shiga ta wannan kofan to lalle yana cikin masu ƙoƙarin yin azumin nafilfin bayan na farilla ya samu to Allah ya keɓance musu get special da ƴan azumi da sun shiga an rufe da sun shiga an la ya dukuluhu babu mai shiga ta wannan kofar in ba masu azumi ba قال صلى الله عليه وسلم سيما زعل صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا lalle a cikin aljanna akwai wata ƙofa yuqalu lahu rayyan ana kiran ƙofar rayyan asalin rayyan shine shayarwa ga mai kishi shayar da mai kishi shine arrayu arrayu irrigation da larabci shayar da lambu da shuka yanda ake inna ana kiran shi arrayu bi ma'ana shuka ka shayar ai tana kishi tana bukata to haka nan ma arrayan wato mai shayar da masu kishi sai kofar ta dace da irin ibadan da ake dama mai mai azumi ba abin da ke wahalar da shi irin mai irin kishi abin da ke wahalar da mai azumi irin kishi za ka ga da an kira sallah din nan dai in mutum bai da dabino to da yarda Allah ruwa zai kwankwada ruwa zai kwankwada to sai sakamakon ya dace da irin aikin aikin na sa kishin ruwa ne sai sakamakon ya sa na menene kofar na shayarwa sai suka dace aljaza'u min jinsil amal sai sakamako ya dace da irin jinsin aikin da mutum yayi yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu azumi ne kawai za su shiga ta wannan kofar a gobe kiyama la yadkhuluhu ghayruhum wanda baya cikinsu ba zai shiga ta wannan kofan ba e, da kofofin guda takwas ne alhamdulahi sai ka shiga ta waɗansu kofofi sai ka shiga ta waɗansu kofofin to amma fa saboda aikin waɗansu bayin Allah ko ina sun taɓa, akwai wanda za a kira su ta kofofi hudu ma ya ji an kira shi listin shi a ce zo tana wani a ji an kira shi zo ɗaya eh, ya ce Allah kira ta kofa hudu aka ce zaɓi ɗaya zaɓi ɗaya ka shiga ta wajen ina fata an gane ko yawa ina tunawa da a a a a haya islam muna ɗan yara haka in aka zo kama masu shara wanda ba sa shara akwai wani a ciki masu ɓata cok a aji in ba malami a yi ta rubutu kasan irin cok ɗin nan mai narkewa masu zuwa latti masu zuwa kaza masu zuwa kaza sai kaje an kira wani ɗalibi ta soko ina a za mu kira sunayen masu shara Masu wanda ba sa shara sai kaje sunan shi ya ɓulla can masu bata chok sai kaje sunan shi ya ɓulla can masu kaza sunan shi ya ɓulla can sai a ce to aka kala duk sunan shi ya ɓulla to yanzu bulalar ne Sai za a haɗa a yi ko za a yi nan ya dawo nan a mai duk za a dunkula a yi in ji head boy to haka za ka gani to wannan saboda aikin alkhairin shi ya taɓa ko'ina ya taɓa ko'ina yanzu sai ka ga mutum a rayuwansa ya fi ƙarfafa wata nau'i na ibada kawai wani umra dai bashi shi dai umra kwana biyu furur umra umra umra umra wani bashi a sallolin dare wani bashi a azumi na nafila wani bashi a karatun ƙur'ani wani ba shi a ziyarce-ziyarcen asibitoci da taimaka wa marasa lafiya shi kan kullum mako ya ka same shi a to za ka ga mutane akwai wanda abinda mutum ya fi abin amma malamai suna ba da shawara a taɓa nan a taɓa nan a taɓa nan a taɓa nan a taɓa nan a taɓa nan kar mutum ya kama layi ɗaya kawai kar mutum ya kama layi ɗaya da mawa kake ibadan in varieties haka to abubuwan cikin aljannan ka za ka gansu su suma me kala kala ka ga wannan sakamakon kaza ne wancan kaza sakamakon kaza ne wancan kaza sakamakon kaza sai ga abubuwan ɗakin ka na aljanna ko gidanka na aljanna sun yawaita based on yawaitan ayyukan alkhairi kar ka rike single in ka rike single aka baka wata durowa to ita za ka rika gani ita za ka rika gani to ai ana so a ga durowa a ga fridge a ga tv a ga kujeru a ga kaza a ga kaza a ga kaza a ga kaza a ga kaza duk ka tattaba to Allah ya datar da mu annabi dai yace abinda ke cikin aljanna ido bai taba gani ba kawai kunne bai taba jin labarin shi ba zuciya bai taba hararo shi a tunani ba Allah dai ya datar da mu ya mu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yuqalu idan aka tashi kiran masu azumi za a ce aina sa'imun ina masu azumi yawaita azumi bi ma'ana har na nafila na abin nan kan na ramadan ai kowa yana yi to indai indai waɗansu special za a kira saboda yawaita azumi to a kira kowa saboda duk ai muna ramadana amma a nuna maka suna na nafila ba kakkautawa suna na nafila irin litinin Alhamis, litinin Alhamis. yamu tashrik eh, eh, abun eh, tasu'a da ashura kwana uku din duk suna yi ba wanda zai zo ya abun in ba su je haji ba to lalle za su yi azumin arfa ina masu azumi fa ya komo na yadda sun tashi kawai sai su je ake ku zo ku shiga ta nan nan fa ba mai silalewa ba ya yi wai a ganshi iri yadda muke a nan ƙaryan mutum a lahira saboda mala'iku sun san kana yi ko ba ka yi su ne masu rubuta kama isa ka tashi kawai za ka silale ka shiga ana rabo ba ka ciki wai kaje yadda ake a nan ina duk wanda kaga ya tashi ya shiga ta nan to tabbas mai azumi ne domin Allah ce wa inna alaikum da la na kiraman katibin ya alamuna ma taf'alu mala'iku suna monitorin duk abin da mutum yake kuma suna shaida suna rubuta abin da kake ko da haka sun sani fa'iza dakalu idan suka shiga ta wannan kofar ubulika sai a kulle kofar falam ya dukulu minhu ahadon babu wani da zai sake shiga ta nan falamma a fashu an fusahun yayin da suka jiyar da kansu kishin ruwa li'ajilihi ta'ala saboda Allah kawai suka yi haka adkhalahum min babin rayyani sai Allah ya shigar da su ta kofar rayyan saboda aljaza'u min jinsil amal wa idha shadda al-harru ala sa'imi zada ajruhu idan waiza ta rika zafi yanayi rika zafi yanda yake wahalar da masu azumi to ladan sai kaga shi ma ya dagu idan zafi ya dagu kishirwa ya tsananta sai shi ma ladan ya rika rezin yawan ladan yana rezin ina fata an gane ko wannan shine wa qafa'ahu Allah sai Allah ya saka masa yawmal atash ranan abin nan shayarwa an ibn abbas akwai wani hadisi na abdullahi dan abbas Allah uban yadda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'asa aba musa fi sariyatin fil bahr annabi sallallahu ya tura abu musa al-ash'ari a waɗansu ɗan tawagar runduna haka irin akan teku kan teku za su tsallake teku bi ma'ana mayaka akan teku za su yaki akan teku ne wa bainahum suna kan tekun suna kan tekun kenan qad shira a filailatin muslima sun daga irin wannan abu kamar tuta ɗin nan wanda iska yake ɗan taimaka yana yawa yana tura jirgi sun daga shi da suka daura suka daga to a cikin duhu in hatifin fawqahum yatif sai aka ji wata murya daga saman muryar jirgin daga saman su muryan na cewa ya ahalar safinati kihu ya kuma haya wannan jirgin ku tsaya ukhbirukum bi qada'in qadahu Allah ala nafsi zan labarta muku da wani labarin da Allah shi ya ɗaukan makansa alkawari ya zartar da shi qala abu musa sai abu musa al-ashari, sahabi ne ya ce akhbirna in kunta muhbiran? ba mu labarin muna sauraron ka qala sai muryan ce. inna allaha tabaraka wa ta'ala qada ala nafsi Allah ya zartar wa kansa ya wajabta wa kansa ya farlanta ma kansa annahu man aqasha nafsahu fi yawmin sa'ifin duk wanda ya ɗauki azumi a rana mai tsanani a yinin da ake tsananin rana ko ake tsanani a cikinsa sakahullahu yau mal’atash, Allah zai shayar yadda shi ruwa ranan da kowa yake bukatar me ranan da kowa zai tashi da kishi ranan da kowa zai tashi da kishi na sha buga mana misali a nan ya kai so goma misalan yanzu mutum cikin 24 hours so nawa yake cin abinci asali a tsare dai wanda ake dafawa a ɗiba a zuba 3 square meals ne ko yawa na safe sai na rana sai na na dare na dare galiba a ci shi bayan magariba ko bayan isha mutum zai ci ya sha ya sha ya ci ya ci ya ci amma don Allah idan ya yi bacci daga wannan lokacin zuwa fitowar alfijir awa nawa ne in ya kwanta bacci abincin zai a cikin shi da abin da ya sha ɗin awa takwas ya ci abinci bayan isha ta iya samun awa takwas da canjin lokaci to idan aka je sallah asuba aka da asuba me me mutane ke hankoron yi kawai a karya to ina na ɗazin da kaci da daddare har ya narke har ya yi har ciki ya zamanto me fiyau babu komai da an tashi dai da safe za ka ji kicin kwakwar, kwakwar, ana taɓurinta za a tsora za a tsora ke ina breakfast ne ina breakfast ina zan tafi za mu fita za a je makaranta kowa yana son ya ci ne kowa yana son ya ci to ai nuna maka yan awa bakwai din nan abincin da ka ci wani fasa kwara ya ci da daren wani teba wani doya kowa da abin da ya ci amma wai awa bakwai da suka ginda yaɗin nan har yana bukatan ya ci da safe har yana bukatan ya ci da safe ina wanda ya ce har ya ɗai baccin nan wai baccin ya narkar da shi har ya tafiyar da shi to yanzu mutum ne Allah ya mai rasuwa aka binne shi ya ruɗe a kabari ya riddige naman shi ya tsofe ya riddige babu komai Allah ya tada shi ranar lahira kana ji za a tada shi da tuwo za a tada shi da ruwa a cikinsa ko da abin sha babu ba abinci a ciki za ka tashi empty ne domin an har haɗo namanka da ƙasusuwanka da komai ɗinka bukawai aka ce ka tashi ka fito a kabari to ba wai za ka tashi da abinci cike a cikinka ba fa ko kuma da abin sha a cike a cikinka ba no za ka tashi empty stomach ne kuma daga inda ka tashi nan za a kama hanyar filin alkiyama yanzu Allah sarsala ce wuta ne za ta yi ta koro mutane daga Gabar za ta fito ya nuna middle east ƙasashen laraba daga nan wutan za ta zo tana kaɗa mutane ta kwana inda mutane suka kwana ta tashi da su inda suka wayi gari tana kaɗa su ba takalmi babu komai tsirara har inda za a yi filin alkiyama mu duba doguwar tafiyan da za a yi ba abinci a ciki ba bari bari un shirya un karya to ina ina ina za ka ko ina an shafe shi ai labelin din duniyan ba gini babu komai la tara amtan wala ba ka taba gani wani dan tudu haka ma da dan bulluko daidai da tsawon gongomin mantaleta ka ajiye shi haka wai kaga wai wani guya dan yi tudu haka ko kwari ai labelin din shi kawai mutum zai wannan tafiyan kuma ya je ya tsaya a gaban Allah subhanahu wataala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanati ayinin da kwatankwacin kirgin mu na nan shekara 50 ne za tsaya gaban Allah tsirara shi yasa mutane za su gaji har su nemi ceto a ce a jegun annabi Adam ya ce ba zan iya ba jegun annabi Ibrahim ya ce ba na bane annabi Musa annabi Isa ya ce ina kristoci suna nan za mu yi kes sun ce ni dan Allah ne alhalin ba abinda nace su faɗa ba kenan kai sun allanta ni ma akwai kesa a gabana a zo wajen annabi shi zai sujada ya roƙi ce ya roƙi to abinda nake so in nuna muku shi yasa manzo Allah sallallahu zai keɓance mumune ya ba su ruwan alkausar wanda Allah ya ce inna a'tainaka alkausar ko baka ruwa alkausar manzo Allah sallallahu ya ce daga makka zuwa kwaya mitan shi daga makka zuwa yemen girman shi ruwan alkausar in fari ya fi nono kuma zaƙin shi ya fi zuma kuma kofunan da za a ɗiba a shaɗin sun fi adadin taurari yawa in ka gansu mumini ne zai zo ya sha yana fitowa daga kabari ɗin yana zuwa can in annabi ya bashi ya sha annabi ce mumini ba zai sake yin kishirwa ba har a gama abin da za a filin hisabi sai da in ya shiga aljanna kuma to nan kan kuluwa sharabu ne kuluwa sharabu kuma hani'an bima kuntum amalun. ku ci ku sha an natse kawai ba mai kwace maka an natse to haka za a tashi a kiyama inda har mutum ya ci abincin dare ya yi awa shida yana bacci wai da safe har yana neman abin karyawa to ga wanda ya shekara sama da dubu goma a kabari fa kana ji za a tada shi da abinci zai tashi cikin yunwa ne mai tsanani cikin kishewa in ka ga mutum ya fito kabari har ya ci ya ƙoshi wai har ya sha abun sha to wallahi wallahi wallahi mumini ne kuma aljanna ya shiga amma daga ranan babu daga ran da mutum ya ci abincin ƙarshe aka binne shi a kabari in bai an shiga aljanna ba ba shi ba ci kawai in dai wuta ne aka kaddara masa haka la yazuquna fiha bardan wala sharaban ba abin sha ba wa aman za gussatin wa azaban ali abincin ma wani irin abu ne za su ce ya makale musu a wuya haka ya rike makogo shi bai sauka ba shi bai fita ba Allah ubangi da ya tsare mu to to kaga ashe wanda zai tashi a ranar kiyama ba abin da yafi bukata irin ruwan sha sai a ce to ku zo yan azumi ga babu rayyan wajen shayarwa a gani special annabi kuma ya zo ya shayar da gamu na munafikai suna ta sigowa mala'iku suna korin su suna mai da kai kai koma kai koma annabi ce na san shi fa ce a baka san yadda ya koma bayan ka mutu baya Muhammad eh, ka san shi dai yana musulmi kana raye ko eh to bayan ka mutu ai baka san me ya zama ba ai annabi da ah, to nesa nesa nesa nesa ai can ai can haka zaka ji manzo Allah zai ci bu'udan suhukan suhukan suhukan can ai can Allah ubangi ya datar da mu to wannan muryan abin da yake kira kenan ya faɗa wasu abu Musa al-Ash'ari suna cikin jirgin cikin tsakiyan teku cikin duhu mai tsanani wannan albishir din ne aka musu to kaga ya riske mu muwa sai mu rike azumin a rika tabawa na shida anna ra'ihata fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski wato warin bakin mai azumi saboda gurbacewan bakin shi warin bakin mai azumi wato ya fi turaren almiski kanshi a wajen Allah kai a wajenka in mutum yana azumi yana magana haka ka dan yi haka saboda warin bakin sai ka ga kaya ka to amma a wajen Allah kanshin shi ya fi turaren almiski me yasa bakin mai azumi yake wari shin don baya goge shi ne a'a saboda babban wato a pipe makogoron nan an jona shi da tumbi ne to za ka ga saboda tumbi babu komai ciki babu komai is empty ya ka ga yana fidda wani irin iska to yana biyo ta makogoro yana zuwa ta ta baki yanzu idan ka samu jarka na mt jarka da ake zuba wa fetur in ta rufe bakin a rana ka aje shi a rana ka rufe shi in za ka buɗe shi za ka ji yana harba wani iska saboda iska mai za ka ji yana harbowa na fetur na warin fetur ɗin amma ba tare da fetur ɗin saboda fetur ɗin ya daɗe ya saba zama a ci tun da babu shi yanzu is empty to ya kaga iska kawai zai riƙa fitowa to shi yasa idan tumbin mutum ya rasa abinci to za ka ga ɗan irin wari-wari odo na wannan tumbi yana fitowa ta maƙogoro. to shi ne ake ji shi ne ake ji ba wai ka bar bakinka ba brush ba ba brush aka je ka ci abinci ka bar maiko ka bar manja ka bar wata kuka ka bar abin nan wannan kan wannan wannan kan wannan da cewa ai kana burge Allah ne a'a ba rashin goge baki bane yake kawarin a'a saboda kame abun nan sannan abu na biyu bakin mutum in ya dade a rufe haka iska baya shiga baya abun nan to zaka ga shi ma yana budewa zaka ji odo za zaka ga akwai wadansu yan sweet akwai ni dan chingom menene ah, orbit orbit da ake dan ci saboda ya canja abin nan na mutum shi yasa ko wannan tutar zaka ji shi ana sa shi mental haka masu dan kanshi kanshi da suke canja abin nan me dalilin fitan wannan warin daga tumbi saboda rashin abinci me ya hana abincin saboda ibada ne da kake yi don neman kusancin Allah so ashe ibada ce ta sa ta sa har bakinka ke wari eh to Allah ce ni kuma ga warin yanda na mai da shi ya fi turaren almiski a waje na. saboda abu ne wanda yake ibada ce ta yi resulting din shi ibada ce ta sai resultin din shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ce wallazi nafsu muhammadin biye bihi na rantse muku da allahn da raina ni muhammadu ke hannunsa la khalufu fami sa'ini wato jirkicewan bakin mai azumi atyabu inda Allah min rihil miski fi kanshin turaren almiski a wajen Allah bari ka ji masu suka ruwaito hadisin Buhari da Musulmi. kaga dole ka saki yawa dole ka sake kada wani ya zo ya ce maka wannan hadisin fa ba abin buhari da muslim dai su shi wannan shi ne wahaba ya dullu wannan yana nufi kenan ashe duk wani abin da ya same ka na tabo ko wani abu a sakamakon ibada to wannan abu yana da special mai reward ko kuma yana ƙara wa mutum waɗansu bonus manzo Allah sarsala ya nuna cewa irin wannan bakin abu din na eh, menene kanta da take goshi yace Allah ya haramta wutar jahannama cin wannan kanta wajen sujadar da ake har yayi kanta din nan ba wai kai ta gogewa ba fa ko a ko a wannan kake in Allah da za a dan samu wajen da zai dan canja wajen da zai dan canja gashi a irin idon sahun waɗansu gashi a kafa wani sai kaga gwiwa a nan saboda yawan sujada gwiwa sai kaga daidai shakin gwiwa yayi ne yayi baki da dan kanta to su ne gaɓoɓin da bakwai da Allah yake mu sujada a kansu goshi da hanci tafukan hannu guda biyu uku gwiwowi biyu biyar sai yatsun ƙafa da ake lankwasawa haka bakwai shine umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umurce ni in yi sujada akan gaɓoɓi bakwai to duk waɗannan wuraren manzo Allah ya ce Allah ya haranta wa jahannama ƙona irin waɗannan wuraren da suke kanta saboda ibada mu duba mai tafiya a jihadi manzo Allah sassa ce duk wanda ya fita jihadi irin gumurzun ƙuran nan da ake ko tafiya kasan san kafa tana ƙura tana ƙura ya ce to duk kafan da ta yi ƙura saboda fi sabilillah Allah ya haramta ma wutan jahannama haɗuwa da ƙoran fi sabilillahi amma sai manzo Allah ya kawo shi da salon cewa ƙoran fi sabilillahi ba ta haɗuwa da hayaƙin wutan jahannama bi ma'ana duk wanda jikin shi ya yi butsu-butsu saboda jihadi da ƙura tafiya akan hanya da ƙura ya buɗe mutum ya ce wannan jikin Allah ya haramta masa wutan jahannama mu duba wani abu abin nan ma manzo Allah sassala ya ce duk idon da aka hana shi bacci fi sabilillahi masu tsaro misali wanda suke fita patrol an hana idon nan yayi bacci saboda kare rayukan mutane kare dukiyoyin mutane kare mutuncin mutane ko kuma irin yadda in an je jihadi boda ana rotating ko masu tsaro waɗannan su fita lokaci kaza waɗannan lokaci kaza ana shifti ta ce duk idon da aka hana shi bacci fi sabilillah wannan ba zai ido hudu da jahannama gobe kiyama ba ta ana nuna maka duk wani abun da ya yi tasiri sakamakon ibada sakamakon ibada to suna da wani daraja na musamman wane ne aka ce Allah zai ba shi fuka-fuki a cikin aljanna ya rika yawo yana shawagi wani sahabi ne ba Ja'far bane na'am Ja'far bin Abi Talib an yanke masa hannu wajen rike tuta a wajen jihadi shi shi aka ba tuta aka datse hannun sai ya sa daya hannu ya tamke tutan musulmi saboda kada ta faɗi aka datse hannu sai ya sa hannayen guda biyun haka ya yi shahada haka ya rasu yana riƙe da tutan yana matse da ita shi ne manzo Allah ya ce na ga Allah ya musanya masa da fuka ciki aljanna shi tashi yake yana shawagi sa. yanke hannu me ya resulting din shi wata ibada ce akwai abubuwa da yawa wanda in ibada ne sakamakon su rasa su ko na ƙasa ko wani abu haka to suna da wani special reward nasu na musamman Allah ubangi ya datar da mu awa to ba ka gani waɗansu irin ya asian countries yan bangladesh yan menene in sun zo ka'aba an cewa wanda ya mutu a jikin ka'aba an aljanna ne mutu ya sako kanshi daga hawa uku din nan can zai hau ya sako kanshi fas ai wannan su sabi nan su sabi addu'a kai zaka Allah karbi ranka a can in bai karba ba ka rasu a manzo Allah bai rasu jikin Ka'aba ba sai da Abakar ba jikin Ka'aba ya rasu a jingine ba su Khalid bin Walid yayi jihadi ya buɗe kasashe gaba da amma kan gado ya rasu su ba dole bane in ka roki Allah kai mutuwa irin kaza in bai baka ba shikenan eh ka roki Allah sujada sujada sujada Allah karbi ranka a sujada da ka zo ta da sallah ya ka shafi yafiya sai ka kabarta ina zo <laughs> a samu gawanka ko kana tsaye ko kana tahiya ko wannan suicide ne malam Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima la taqtulu anfusakum kada ku yadda ku kashe kanku ya kaga sun je mutum fa sai ya fado fa ya mutu wani in je kai wajen arfan nan sai ya haudu ya sako kanshi ya wuntsuno kawai wai shi a ce da ya mutu arfa rana arfa kai suicide dai ta suicide wanda ya kashe kanshi to wuta za shi in ji manzo Allah kawai wuta za shi Allah ubangi ya rufa mana asiri na gaba na bakwai annas siyama yurifu sa'adata fi dunya wal akhirah wato azumi yana gadarwa mutum wani irin jin daɗi na zuciya a nan duniya da kuma gobe kiyama duk wata ibadan da Allah ya ɗora maka ya kake fili in kaga ka sauke ta yanzu azumin nan in ya zo kwana talatin din nan ko ashirin da tara ana yi ana gwagwarmaya ana yi ana yi ana yi ran da aka ce an ga wata gobe sallah ya kake ji a wannan daren sai ka ji ah, kai Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah wato wani irin jin daɗi kamar wani lodi ne da a kanka ka sauke shi duk wani abun nan ibada da Allah ya ɗora ba sai ka ji wani irin daɗi in ka sauke shi amma wallahi in baka sauke shi ba abun ya rika me ka a zuciya ce ya rika ka a zuciya ya rika ka a zuciya to yanzu ko yau aka kai azumi kaɗan aje kayan buɗe ba sai ya kaji an ce Allahu akbar Allah ya kake ji kaga an kunce wannan laidan an kunce wannan an ja wannan an an ka ji na jin daɗi irin fa abinda da Allah ɗora mai yau ɗin nan fa ya kai shi lami lafiya babu ero babu matsala babu abin da alhamdulillah ya kake je in ka sauke aikin haji hmm? aka je ga kanan an kawo ka airport ɗinku ya kake ji a jidda ka akwai tension amma a ce har ka shigo Najeriya ya mutu ke ji ka alhamdulillah in ka tuna yadda kuka taka da mina zuwa arfa arfa aka zo muzdalifa in nan tafiyan daren nan mamala wani irin inda ka shiga kunci billayin tole kawai da kake yau da ka dawo gida sai kaga tole ɗinka ka ya kai haka daga can zuwa nan kai kaɗai ne ba layi yau wanka ma in za ka je can sai kai layi fitsari ya matse mutum ya matse mutum ka samu mutum biyar a gabanka kai ta roƙon wani bai jin larabci kai ma baka jin yaren shi a yi tagwagwar ba ga wani kawai ya rufe ido ya kawai ya tsaye ya tsuguna irin wanda ba sa iya rike ya yi shi a nan ka tuna ko ina layi layi layi ture ture ture ture ture ture hmm? tifar ka amina a taka ma hannu kana bacci wani ya tsallake ka kuma an ce fala gidana ilhajji abubuwan kularwa dai kala kala amma Allah ya dabaibai ka ce fala gidana fil hajji ai za ka ga gidanin ne ai za ka gamu da mutane na birni da na ƙauye wayayyu da marasa wayewa masu ilimi da marasa ilimi masu ganin kalan jikinka baƙi makawai yana kular da su inin farare da jajayen nan sai ka rayu da wani a haka a haɗa ka da wani a ɗaki ko shida ma mala bai san mayan gaba ɗaya bai ma taɓa ba rani kawai ya sani ko a daji in mutumin ƙauye ne daji ya san kawai ya je bayan ya je daji ya yi to sai Allah ya haɗa a ɗaki a shi yana floshi ina official na alazai wata rana hai wani ya shiga shi wannan abun tsuguna wanda ya leƙa ya ga dan inda ruwa ke gangara in ayi wanka dan wannan abu mai ramuka na yi ta zira wani irin abun da kawai yana buwa na yana tsarki a nan ya ga abu dai baya faɗawa ai shi ma sai ya yi tunani to shi yasa na eh, muka ba da shawara ana ɗaukan shi a riƙa kaiwa haji kam wajen wayar da kan alhazai domin wani bai taba sanin shi ba wani bai taba sanin shi ba hatta listar na wani bai taba sani ce wani abu ne da ya dauke shi kaman goga